wannan fasali ne fi maka'ila da matsaloli mina shahadati na shaidaddu matsaloli na duka da abin da ya ta'alluki da su kamar nukusani ga shaida ko kuma ta in kare ha ba a kiyayen da ha bayan kare ka bayan muka shaidu sannan kuma ka dawo daga fata ka kuma ka da shaidu hmm. wata aure da haka kuma ake kasance shaidannu sun yi kaura wannan babi ko kuma na kulle abin zai magana kenan zai magana a kan shaida in ya kasance an kai muku kamin shaida ba su cika ba shaida in ba ta zan kamila ba ya za a yi ga irin wannan matsala sannan kuma in kai musu shaidun ka da za ka tabbata shi ya za a yi da irin wannan matsala sannan kuma in ka kasance ka kawo shaida na kawo shaida shaidun ka sun kai zaki na sun kai nabi kuma dukkanin su a dastina sun kai kaura eh, sun kai a sun kai juna ya za a yi da irin wannan matsala abinda wannan kwalle zai gane kenan ومن لثالث بحق شهدا ولن يحقق عند ذاك العددا فمالك عنه به قولان للحكم فيها كمبينان إلقاؤها كأنها لم تذكري وأتبع الدعوى وأتبع الدعوى يمين المنكر أو يلزم المطلوب أن يجرى ثم يؤدي ما به أقلا على يمينه وإن كاد النوى أين أو أين والحلق أرى كل كمن يسلكه التعيينا فهو له إن أعمل اليمين وإن أبى أو قال لست أعرف بعد لحظه وذاك الأله وما على المطلوب إجبار إذا ma shahidu fi alli milkin hakaza wa man da ɗalibin ta haƙƙin shahida wa wanda ya kasance shahida ya yi shaidu da ɗalibin ga wani mai nema da haƙƙin ga alhaki ne to shi wanga da fara shaida wannan yin haƙƙi bai tabbatar da al'adar da adadi ba inda za ka lokacin da fara shaida yana na kai yi karin mutum a kan kana da ce bashi yi yi in karin bashi ka ba hmm. an ka ce ka kawo shi da nuka kan kana da ce bashi hmm. sai ka kawo shi da nuka mutum biyu ko kawo shi da nuka mutum guda mutum guda ɗaya ko mutum biyu sun ka tawa an ka ce ni ko ka sani tsakanin wani da wani sun ka ce lallai hakika wani na da wani bashi sai an ka ce nawa na sun ka ce lallai ba mutum ko na ba amma dai akwai bashi tsakanin su. shaidu ya samu da tsakani shaidu bai kammala ba shaida ba ta cika ba ya hana shaida cika sun da bashi amma ba su tabbatar da adadi ne ba Ko wannan nukuran shi ta fi an ka samu na kasa ga shaida inda mun ka hito har zuwa inda mun ka tsaya shina bayani akan yadda shaida ya kasance ta kasance na kisa akan kasancewa shaida na kisa akan wannan ne ake wannan bayani to shi na ce malikun imamu na malik kaulani kaji biyu ku an wajen su da gare shi bihi da wannan hukunci mu bayyana ni masu bayanin da hukumi da hukunci shi za ka ga wannan matsala amma dukkan imamu na maliki kaulani kauluka guda biyu ku an nakalto su da gare shi an nakalto su da gare shi bihi da wannan matsala mu bayyana ni masu bayani da hukumi da hukunci shi za ka akan wannan matsala na farko dai kauli ne na farko ya gawa watsi da shaidan nan an na halan kai kamar dai ba an bace ta ba ai watsi da shaidan nan tun da an tambayi shaidan nan ake kana da shaida an ka ce haka shaidan nan ka akan tana da yawa na bashi shi kuma wani ya in karin bashin ka ce ka kawo shaidan nan ka guda biyu ka tafiya su an hada da adalcin su an ka ce ni ko ka sani tsakanin wani da wani an ka ce lallai kan wasan wani na biyan wani kuɗi an kace nawa na sun kace musu kullun amma dai mutum ko ba shi tsakanin su to nan ai watsi da shi daga sannan halan to kai kuma ma ba mu ce ta ba to in muke watsi da ita kamar babu ta za mu ce shikenan kaga sai a koma akan wal bayyana Allah muta'i wal min alama an kala babu shirki kenan kai kara baka da shaida da kai kara mutum baka da shaida yi yayi inkarin haƙƙi kai kuma ka tabbatar da haƙƙi yake a kawo da za ka da shaida ni da zuwa baya